ولا تنكحوا المعنة آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومكة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهات نساء وأمهاتكم التي لكم وأخواتكم من الرضاعه وأمهاتك وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الذين من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau daya ga watan shida watan da tsari hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin suratun nisa kuma aya tana nawa ishirin da biyu kuma za mu kai har zuwa ishirin da uku da taimakon Allah na alaikun salam Mm-hmm. Shatara karanta ta waje ladalo na ka kofin daban da na bako na yin gwana al'adalu dai matsala mai wahala mai gana magan shi layin farko إذ من مما عن العضل المضايقة ما معنى الإجمالي با أي كافية شبوة يا بني كوي نجي إنمو كره أكتي والعضل بأي تمام علي با نيسا داما كل لما نصبع علي almal'u bi shiddatin shine azalu hana ka da ƙarfi ko hanawa da ƙarfi ka annahu imsakun bil adalati kaman ainihin riko ne daga babuwa au min adalati ko kuma mas'ala mai wuya misalinta kana so misali an yi hoto kuwa a gansa abdulsalamu za shi gida halgar soke o shi ne adalu ba na hana ka da karfin tsaye ba balle na hoton azumin nan to adalu kenan kai ranka ya tafi gidan nan kowa ma ya san gida kake son tafiya ne kuma ce ta bau ne zaman kanon to ai na duba malam wata daya ne ba a fara shuka ba ba a fara ce za mu je zan je noman da yake kwallo zuwai ana nema to a bani dama zan jan kone yayin duka gaba daya daga na bani ja sai da watan azumi ba a kana ta kallo na alhamdulillah har da goyo eh na'am eh? na'am inkari wai eh. وفيه اللياقة ساكت ومتعجب منه لفزاعته وخروجه عن اللياقة في تنفى دقداتها sai ka rasa ba abin da za ka tambaya ka tambaya abin da ba tambaya ba na sha jinka kana cewa abokanka la ya liku hazar sai gashi ya zama da ya tsaki ya rasa inda zai kullo masa kun ku shaida daga yanzu yi min tambayan ko dai tambayan ku ya saboda to wa ku yi magana a kori tambayan eh eh ban in yi je duba ai daji ne ba ya yi shiriri ta yake liyaka kai ne zukatan bai liyaka liyaka to aka ce la ya ko laka hada wani zai ɗauki takalmin ka jefa da shi lima ba tar mai biyu bin ali hasa la ya ta hal anta majalun tafa'alu li zalika ka fusata ka tafi shi shine alliyaka kuma me tasa'in da takwas in dai ta kakari ke ko za ka gada kurinka tasa'in da takwas lam aka ce mai bel ma'arufi Allah mai matsala rai eh, to shi kenan Allah ya abasa fi wajihiha bi gairi zambin shi ma wannan dai shi ma dai dan wanda gangan din ne yana daga cikin mu'ashara ka zauna ya zauna da matarsa da kyau ainihin la ya basu fi wajihiha bi gairi zambin ba zai murtuke a fiskarta ba tare da abu da ta yi masa ba wa an ya kona muntalikan lalle fiskar ta zamo a sake fil kauli lafazzan baya da gautse wala galizan bai da tsanani kaga dole ana bukatar ya eh, zama irin safofin annabi لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك to yana da kyau kowa ya zama siffarsa kada kana lakofi rasulillah wasu wasu hasanar shi zai za aka ce mu koyi da annabi da abin da allah dubi tarbiyyarsa ya zo ne liyukammila makaribul akhlaqi to daga cikin halayensa baya gautsi baya lafus baya baya to ya dace miji ya zauna da matarsa haka kada ba sai dai in ta yi laifi wala muzahira mailan ila gairiha shi kenan Allah mai mai bai fito ba ma'anan bai fito ba yaro hada abdullahi abin da ake nufi misalin mutum kada ya dinga nuna fushi ga matarsa ya dinga nuna shi na miji ne ya nuna gautsi ya kamata zai magana da ita kai daure fiska ya mayar da ita gaban wata baiwa ko wata yarinya dole ya riƙe ta da karanci da mutunci ai kaga haka rayuwa annabi take inda annabi na da gautsi malam mutane da sun amma saboda sauƙin halinsa kaga ba za ka zo ka tamka hana masa yadda zai mu'amala da mutanensa ba yadda ka gan shi da kayansa sau in za ka iya zama ka zauna da su kaga inda za a yi gautsi wani kawo masa ko dan kunun shi ne ko mene ne kawo masa sai ya ɗauki kada ce ta ungo wannan ya yi ita bai yi ba tsakani da Allah nawa ya fi naka baka biya ne ba ban sallama ba kyauta ba ka kawo mutane suka tashi kai wanda irin wawa ne kai wanda iri ne kai wanda shi kai ko bar min mutu ne na tashi mu tafi gida ya je can gida ya bashi kaza ya bashi ya yi ita eh, ya yi Allah saka da alheri Allah ka jin kaina ban da na cikin masallacin can ka ce a su ma suna bukata je ka gaya musu ta gafin ji haushinka je ka gaya musu na ba ka kayar da abin ya yi dadi idan kana na sha gaya muku na zaune da mutum muna magana to ba ruwanka yanzu kaga tambayan da kuke ba wanda zai shiga baki sai da Allah kun bai tambaya ni ne zan ga ya dace ko ita tambaya ta inda ke ba zan amsa ba shikenan ta zauna kawai da muka da wancan mukan yi da wancan wani lokacin ya dame ni to haka Allah da ke ta sauƙin kai to don haka haka miji ake so ya zama a gaban matarsa mai sakin fiska banda fushi banda magana kalmomi masu gautsi banda murtakewa banda kaza banda kaza ba tare da wani laifi da ta yi ba in ta yi laifi to shi kenan ana yi ana nan sai ka gani kai makuwa a to ta yanzu dai za a shiga inda za mu shiga hmm. aya sun buɗe mana ko ba komai kwakwalwa ta jijjiga wancan tambayoyin su ne fa karatun amma fa ba irin na nan ba mace ya ba kafa baya hmm? tambayoyin ta abdulsalam da yake da ita wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an illa ma kada salafa ko naji kada ku aure abubuwan da matayen nan da nakaha aba'ukum iyayenku suka aure su min an illa ma kada salafa sai da aka yi a jahiliya eh wannan ya riga ya wuce amma yanzu an soke mutum ba zai aure matar babansa ba innahu yin haka kana fahisha yana da muri. wa makatar yana ba da haushi wa a sabila akwai sabawa hanyar musulunci shi kenan wannan kenan ah, tun da nan ana magana sarkuta za ta dawo tunda ta bangaren surkuta an haramta uku ne ko hudu wanda uba ya aura matar da yar mata to yana ɗan da magali ko dama uku ne yau ga kantuna hmm? mun yi haɗin wurin nan ba da ayar an haram nan bangaren surkuta zai shigo mutum baya auren matar da baban sai aura bangaren surkuta ne ba zai auri matar ɗansa ba kuma ba zai auri yar matarsa ba to hmm? uwar mata da kyau waya lungun can ya aka yi layin ko kai shiru to kufin ko ya ku daina gani na wanda ba ku mata gaskiya ne ta gaso hudu wanda suka haramta ta hanyar sokuta tun da karatun da za mu yau katin hada ba wai za mu karanta ne mu wuce ba muna son da mai littafi da marar littafi duk zai gane da ana ce wa mai ta hanyar surkuta mata nawa suka haramta ta hanyar surkuta mata hudu mai mayafi da sabto na su ta daya faɗi man a za ka tashi nan yamma banan zauna da wanda ba rigyawa ɗayan ba eh? ka buga eh? ka ɗan ta zama gaske yawwa uwar mata to gaga guda hudu ka faɗi ɗaya uwar mata to shi kenan zai ka tafi guda ɗaya amma dai za ka maimaita shekara eh? wannan to faɗo na biyu ah. kullum ne a halar na jinga ba maganan kunya a nan ba don kadai ke yi faɗi ba don ke zan ba sa kadai faɗi yi min gafarar sama hmm? ai wannan ba zai yi faɗi ba ala ayi talin muje je wannan aya ta fassaru muje aya ta biyu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti nawa sun kai Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta muku uwaye da ƴaƴayenku da ‘yan uwanku a haihuwa da gwaggwanninku halayenku ‘ya'yan ɗan uwa ‘ya'yan ‘yar uwa mata bakwai ko to abdulsalam kanin sarkin tambaya na yi min kamun guda bakwai ne daga nan kowa wajen aisanta ka kallo da karbi in ba za ka iya ba kawai ka bar mana kayan mu ne ah, ne irin iyaye iyaye ba magana dai ba ba kullewa ba kowai hmm? wato hmm? ko da bai ba shi kenan nam sai an ka shi ne ka ka ji ko eh, sa hannun ka kan inda wurin yake kan ayar yawwa karfe daga dai wannan dai karatun ga dai gaskiya babu daɗi akwai kwaba har maza da mata da maza a ciki ana maganar mata mata mata hada da bakwa a ciki a oh, wadda wadda zawarar ina mai kama na lafiyayyu ka ji hausa hatta tsimaka wafe oh da dauka kuka yi bacci za a yau <laughs> ba ku shirya ba daga da zaka fita ba ba bacci za a ba yau gari faransa in ba na nan ka taba faransa na ba ka izinin ka taba faransa amma ko in ba gaba da wanda ya taba min faransa na ji ban ji ba why zuhairu ne to yaya sai ruwa ta kai ruwa bana nan ta saboda kanan haka ake ba wannan su ne guda bakwai wanda Allah ya haramta wanda nan sanin su ya zama wajibi ko a tsakanin tsakaninmu haka ana magana da wasa ba wai sai an ɗauko littafi ba wajibi ne kowanne yaro kowace yarinya ta san nan an haramta waye Ah, hakan nan an haramta yayaye kaga za ka lura daga asali ta ka koma far'i an haramta yan uwa mata an haramta gwaggwannai an haramta haloli to ne yan uwan uwa kamar yadda suka faɗi kaga saura biyu an haramta wa mutum ya'yan dan uwansa mata haka ƴaƴan ƴar uwarsa shi kenan bakwai sun zama wannan muharramatu bin nasabi ko ake musu muharramatu bil karaba zai ku amfani kuka je a cikin za a ce ka kawo muharramatu ta ko baka yi a makaranta ka yi shi abu na alkur'ani ma ka shi la la la ta zabu gashi nan ina ah, ah, yi bai mara a ban yadda da shanan ba can zagu can zagu wajen ina yi can bayan wajen su da idris ina yake kai baya ah. fa fito ban yadda kai ba ta wuce wuce wuce lata nan can haka wuce nan hurce a kan yi tafi baya da nesa tab wannan je ma kaga abin da yake can ɗin inda yake na zaune ina magana da na can ina magana da na nan ina harka da na nan ina menene da na nan hatta na gan shi bai masan na gan shi ba da harkar ta gai harkar wasai ka boye mishi ka zagunar da shi a tsakanin ku nan inda zai sha wahala ya azabto yawwa ice wahala ya gano ya taɓo ni to ba maganin bacci kalli littafi kafa ke yi bacci dama ya shiga zai bacci yau ka gazo da raunin bacci to ba bacci yau in aka yi wani karatu mara wuya zan tambaye ka wa ummahatukum allati arda'alakum haka da uwayen da suka shayar da ku wa akhwatukum min ar-rada'ati da yan uwanku da kuka sha nono tare to nan ma dai yan uwa za a samu bakwai kenan tunda ana haramta a nasaba abinda ake haramtuwa ta shayarwa in ka je ka sha nono a wurin mace to anan ka ke samun wasu bakwai kaga dai uwa ku shirya ina gama wayi za yi zan duba wanda nake ganin dan fake-fake bai jirge ba kaga an haramta uwa ta shayarwa sai ya ta shayarwa sai yar uwa ta shayarwa sai goggo ta shayarwa sai inna ta shayarwa sai yar dan uwa na shayarwa sai yar yar uwa ta shayarwa kam bakwai kaga inda rikewa za a yi mu rike karatun da kafin mu shiga ba karatun ne kaga muna da hudu ta hanyar surkuta muna da bakwai ta hanyar nasaba ko mace mata karaba muna da bakwai ta hanyar shayarwa kaga bakwai ya tadda bakwai sha takwas ba ake ba kai ka kara da wancan bakwai bakwai kawai da ce to sha hudu daga na yi bance kara ba sai na haɗo ma tukuna sau da kanan sannan daga baya a koma ta bangaren ainihin surkuta a samun hudu a wurin an taro Ta yi zama sa takwas tip da yin karke wannan kamar da wasa da wasa da menene in ka je yanzu hirar da za ku yau kenan da yayayenka wa ya riƙe muna son a gane bambancin ɗan duma da ɗan kabewa waye rike waye dan duwa wanda rike waye dan kabewa wanda ya magana sai bai kuka to haka wa akhawatukum min arba'ati shikenan wa'annan an samu su haka da wannan wannan ta yanzu wa ummahatu nisa'ikum an faɗe su a baya ko tun da muke uwayen mata mun kai jirgin wajen hurrima alaikum ah, la tanke ma na ka ba uku to ga sa iko a ayance wa raba'ibukum allati fi ko agololinku da suke a gabanku a galabiya mutane kan auri mace don rike mata yaya ta zama abun tausayi ‘ya'yanta sun zama abun tausayi mutum ya auro ta saboda riƙe masa ‘ya'ya sai dai daga baya abin ya zama tsiya rashe sai juye sau da kana min ya sa kuma lati da kaltun bihinna wa in lam kono da kaltun bihinna idan ba ku tara da su ba to wannan juna ha alaiku. ba laifi ta auro mace can ya ga ainihin cikin waɗanda suka rakota akwai wata yanin a wannan baya kuke da ita ce ayyatta wace ce dafa yanzu lamari ya koma kan yatti ta ce to shi ke ran babu ne eh? rushe ba ita ya ba ba mata ce mai zai hana ta haƙuri wanda ce yana son naka wani maƙiyinka ne wanda ce yana son naka ya masu yinka ne ko kome ya saboda kanan wannan ana yi mata sau na ake haka ah, maganan hatta ba ku dariya idan muka je muka dawo ai kaga ba ma maganar dariya a ciki ai bacci yake ne can zabu to inda bacci kake ji can zabu can zabu za ka a isa kwana ne ku a to da wurin idris koma ha koma can wajen a kawai ito Allah ka kira shi mana yi eh, masa yare kayan yi to sauran kamar da bacci a wurin ban ji to ya bai ne da ayyabun na yawa na iya kaɗan ba sa kwamin da yawa yaran da a tare da hanya suke yi sai ka tare ne da hanyar na hmm, malam hmm, malam ce kai zage na kuke yi ko wani ma na san malam na san malam na yau kafa su kawo da suna min dariya to kuma na ji daɗin haka zan yi yane a kwana tashi ta gaba ya daina bacci ne walam ta kono mai ake da suna wannan aka ce wancan wanda muke magana yanzu ku dobe ummu habiba ba ta kawo annabi kanwarta ba mun ji labari an ce za ka daɗa aure to ga wancan yanzu ke kina so a haka kina son yanzu kaza kaza kaza ake ce ah, a ba na son ba na gaji da zama mai da kai ba na ji labari ne za ka ƙara aure to da wata ta zo ai wanda yar uwa ta ta zo kusa tun da labari ya ishe mu za ka aure eh, yar ummu salama to wannan ya da za ka aure aika ga nan ma yadda ce kila ita ma an kai masa talla su babu ransu inda suna son abu akwai alheri a lamarin din kishin akan danne shi da dai wata daga daji to kwanda wannan kaga annabin Allah a bashi annabta kai roƙo wa dan uwan shi mu an ce ma ga ka je kaza je kaza ka je ce to ga dan uwa na ma fa mm, haruna akhi ashriku fi amri ga ayyuka da za mu dinga maka za mu dinga maka ba mugunta ba hasada to da kana da kaltu bihin hinna fala junaha alaikum uku su tabbata ko ma na ka aba uku sai ummahatu nisa'ikum sai raba'ibukum sai na hudu wa halailu abana'ikum da matan yayayanku alladina min aslabikum wanda yaya na tsatsanku kaga banda matar dan shayarwa kenan wa anta jama'u bainal ukhtayni to nan baya ga da a ce a rubuta za a ce akwai koma a gaba kuma haka haɗa yan uwa guda biyu nan shi ma ya haifi guda biyu ba haɗa yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya haka haɗa mace da gwaggwanta haka haɗa mace da innata hausan ba zai wa hausawa ba wanda ba hausawa ba su ji daɗin ji ba ko da um, yan bini ito dole ne ɗan an yi muku magana zo wannan ya koma an kuli wannan ya koma tafi ka ta an mu muna da su ba abin da ya gama mu da an kuli babbar kawo goggo inna to saboda kana matan nan zai iya yi wa akwai kanwan mahaifiyarta ai ka ga gungunta ce ba za haɗa su ba haka matan nan da kake aure da ita akwai wata kanwar uwarta kila kansu ɗaya ko mata girme ta ita ba ba za ka haɗa su ba haka ya da kanwa ba za ka haɗa su ba a wurin haɗawa an samu uku ina jin kuda masu uku ne to yanzu mata da aka haramta hudu bakwai bakwai uku hmm? ashirin da daya a cikin kuma nan ayin aka same su an ta jama'o bainal hutai ne daga wa'annan mata da aka ce sun lalle ne mata su san haka maza su san haka a karon banza ma kaje ka karanta wani abu tana wannan dangin ka ne da kuke zaune cikus aure guda daya kuma addininka ya neme ka da kasan haka shi isa ba a son yaro ka su shigan maku yare bakon yare ku yi shi can nesa in ba yaren addini ba za ka iya larabci saboda annabinka aljin balarabe ne dole ka iya larabci saboda hulɗa da shi saboda addini da shi saboda kaza a karin banza ma har na su kashe muku iyaye su ce sai kun koyi yaransu hmm? an gama kashe mana iyaye aga ce to mu da dukiyar ƙasanmu ba ma a ba mu ko igo ba sai mun iya turanci ku rike amma addinin musulunci wanda ke neman ka kullum duk inda ya kai kana ummati ummati maganan fa kenan ummati in an jalla as'alu alaikum alaikum ajara in ajariya illa ala Allah ta ya dace mu ji yaran wannan kuma dama can abokan zaman mu ne tun kafin musulunci ya so. don haka abin da ya mutum dole daga yaransa sai yaran addininsa ba laifi yaren da kuke makwataka da suna kusa-kusa wanda yaran ku kama su shiga juna kaga yi da fulatanci da hausa kusan kama an cakuɗe to addinin ku zai fa'idanta da wannan to allati dakaltum ta kuno da kaldun dakaltum bihinna fala junaha alaikum eh, sai wancan nan wa halailu abanaikum alladina min aslabikum an wuce wannan ma wa an jama'u bainal ukhtaini anan ne muka samu guda biyu illa ma qad salafa sai dai abunda da ta aka ka a jahiliya shi ma dole a watsa shi na riga an yi ƙarshen da an hayayyafa to shi kenan ya'yan can da aka samu na jahiliya ya'ya ne amma yanzu dole a watsa wannan inna Allah kana gafuran rahima kun ga musulunci ba abinda da ba mu da shi ba mu da bukata a wurin wani yare ba mu da bukatar wasu mutanen waje banda rayar hatta mu'amala wannan inda ka iya abu ne baka da bukatar wani yare to wa'annan su ne ainihin abin nan wato dai mata da aka haramta za mu samu 21 a ɗan takaicen takaicewa 21 ya yi a samu wasu daga baya a matar wani wane ne wane ne wannan dai duk ma ma'akas da ya yi sharwar kalimat wala tankihu manaka naka abauku ay la tatazawwaj imra'at al-abi aw al-jaddi ko matar kaka illa ma qad salafa ay illa ma qad mada قبل التعريب abun da aka yi kafin wannan haramtawar kalmar innahu kana fahisha ay zawajo nisa'il abai sa yayi muni fahishatan shadidatal qubhi alfasha ne mai tsananin muni kalmar makatal kabura makatal inda Allah in ji wata aya amma ga laharucan muhaɗuwa su'ila ibn al-arabi an nikahi in makati faƙaɗa huwa an yi tazawwajen rajulu a abihi shi ne auren makato auren ƙiyayya mutum ya aure matar babansa a rayuwa ko da a taimaka yau ba ba na neman yarinya kai maka zo kana neman ta ai an abin kunya ba daɗi sai dai zamani zamani kazantaccen zamani an taba samun a nan makarantar amma maganan ba daɗi amma kila ko za ta ba da fa'ida ga dattawa za ta ba da fa'ida ga samari duk da da samarin da suke zuwa makaranta zai wahala su haka in ba wa'inda aka kai makarantar ba tun da akwai wanda kai su yi ba sa son karatu kawai malam ba sai ga 'yan sanda ba wai za su saru da wata mana ce a tafau ba ku tafiya da ita sai an tashi rigima kaka kaka a baje sai ga ɗanɗani ita ya yi gaskiya ne ba dama ku tafi da ita nan sai dai ku je ku tafi da ita a gaban babanta suna a'a ba a isa ba shi a'a an isa suka bude masa ido ya nuna musu mukamin shi kuma aka ce to gata nan a hannun kanta tsere ce ba ma za ta tseren ba tana nuna aka gama aka kai aka ashe wai yarinya sai ta ce shi wannan yaron bai da kunya yana nema na ne ba suna nema na sai shi an gada ta nema da an fito da ita wai yaron ne zai na ce menene ta buwa samari za sa sun yanka shi da wuka ga ma wurin ga menene ce o oh, oh, oh, ni ba alƙali ba ina ruwa na da rauni ni dai wannan magana ta wuce tun har da yan sanda an kira kirawo a da ake ai saboda haka nan su ba su yadda ba ta sa wasu san zo sun yi yanka shi saboda haka nan menene mai ita bai da kunya ina ni kasan ne ai matar eh, mai budurwa babanka ne babanka ke nema mana ba kai ba a kawai tsoro-tsoro kuwa a kuwa zai sun kuwa ya tarawai Aisha shine to nema tukuna yana da muni yaya auren ba ba ya saki mutum zai aure ta hada nikahul maqati فقال هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ويقال على سوى تزوج امرأة أبيه ane ya aure matar babarsa yiwa yi ƙalo liman ta zauwata imra'ata abihi da ya ce masa bai zano ana ce masa bai zano to dai kai da yin bai zano kafin ba daɗi ne ba mutumin banza shi kenan makoma inda muka taso mu koma mamkutan ai mabagudan abun fushi lissari'i da shari'a wale kulli fi fitratin salima ai duk mai fitra ma halitta ko tatta wa sa sabila ai kabuha nikahu a azwajil abai auren matan iyaye ta munana tarikan yislaku a ce hanya ce da ake bi ummahatukum jam'u ummin fal ummu muharramatu wa mithluha al jaddatu wa in alat akwai na roko as-sawabu jam'u ummaha ummahatu wato ya ce nan da ita shi jam'u ummu da abun da ya kyau ummahatu don akwai haƙo a ciki idil ummu to jama'u ala ummatin wa ƙalla man ya ƙolo sai da ce ummahatin wal ayatu nassun fi tahrimi kulli unsa haramtuwan duk wata mace laha ala rajuli wilada wanda tana da aihuwa akan mutum fata da hulul ummu fihi wa ummuha wa jaddatuha mu koma ciki an yi naharu an yi karatu waraba ibukum da agololinku arraba ibu jam'u rabibati hiya bintu zaujati ita ce yar mata wa hada ilu ikum دما تن آه، آه، اي الحلائل جمع حليله وهي امراه الابن من الصلب معنى الايتين اقوينا ربو تو سميت امراه الابن حليله لانها تهل معه حيث حل تندعي تنعت علي دقنا دق ان دعي فهي فعيلة بمعنى فاعلة وقيل سميت حليلة لأنها محللة له على النجريش تدي masu كلمات ما wani ولد wahala, معنى الإجمالي saƙon da ke dunkule in Allah da ba zai ba mu wahala ba tun da mun riga mun fitar da duk abin kamata sai dan da ba a rasa ba ما زال السياق الكريم في بيان الأحكام الشرعية بيان حكمت حكمت شريعة المتعلقة بالإرث وأن فكد علاقة دقاده والنكاح وإسرة النساء ده زمن تكيوا دماتاي يدعك ake دسو با جمس افسكا gimtse وفي هاتين الآيتين ذكر تعالى محرمات النكاح ana cikin haka sai Allah ya jero wa'anda aka haramta aurensu minan nasabi wanda mun gansu bakwai warraba'i ai su ma sun kai bakwai wal musahara surkuta sau kuma sun kai wajen guda huɗu. فبدأ بتحريم امرأة الأبي أكفاره ده حرم ما ترؤبا وإن على أبا فقال ولا تنكهوا ما نكه آباؤكم معه روى أن أبا قيس توفي الله يمسك وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه شيكنا وقطان قيس ينمي أورا ما تربى بانصر فقال له إني أعدك ولدا ني إنا كرقاك يا ولكني آتي رسول الله سيدي بلين جرسا ممن الله فأستعمله فأتته تسانيش فأخبرته فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تنكروا ما نكه آباؤكم من النساء سيكنا سيئنا نعم إذ شرح ولم يقل من أين ليشمل التحريم من قوة الأبي كما نكا آباؤكم بذات ولم يقل من بيت من ليشمل التحريم من قوة الأبي والطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية ولذا قال إلا ما قد صلف تندعى abin nan an riga an yi tabi fil jahiliya fa innahu ma'fuwan anhu bil islami yajibu ma qablahu ainihin ba da tahalli anhu bayan inda an daina wa adamul makami alaihi ba a tsaya a kan yadda na jahiliyan yake ba an canza shi wa bi a ta'ibu min zambi kamar la zamba lahu وبهذا اللفظ دون اللفظ هذا لفظ حرمت امرأة حرمت امرأة الأب ما ترؤبا تهرمت والجد على الابن وابن الابن ولو لم يدخل بها الأب قد أبن بيتارة ديتبا كارشنا حتى نيما ثم ذكر محرمات النسب دقنا في أكجيرو منا محرميت نسبه فذكر الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت أيضا كما جيروسو حتى كما مكفاكوا يهدشي فهؤلاء سبع محرمات من النفق نعو باونا بمحرم بالسنه an haramta wasu bakwai ta suna almutawatira aljam'u bayan almar'ati wa ammatiha can ba na faɗi muku ita ba wa an ta jama'u bayan alakutai ne to ta biyu a haɗa mace da gwaggwanta walmar'atu wa shi shekenan mu duk dama mun fitar da mu yanzu sai gaba da za a je a ina na taso daga shida an gama shi da hmm. da aka ce yar'uwa kama mai haɗa yar'uwa da li'abbiya da li'ummiya duk ba a haɗa su fomulan da ban sun baɗi fomulan ba da za a ƙaddara ɗaya miji ɗaya mace mara aure juna ba shi ne fomulan to ba aure ya haramta tsakaninsu kaza da za a kaddara yar wannan da kanwarsa na wannan namiji wannan mace ba wadanda tsakaninsu to haka ma magana da yar uwa yar uwa ce le abiya le ummi ya yar uwa ce ƙwala ta'ala حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ثم ذكر المحرمات دقنا يا أمة تتوب الرضائي فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة biyu aka kawo amma za su haifar da sauran faman rada minim ra'atin ainihin hamsa rada'atin duk wanda ya sha nono daga mace sau biyar don a fita da kowane irin saɓani ma wa huwa fi sinin haulai ne kuma yana cikin shekaru na biyu eh, haulai ne ɗin na sha تهرم عليه ما تنن تهرم تقريشي وتتشاهد شيء ويهرم عليه أمهاتها وبناتها وأخواتها وكذا بناته زوجها وأخواته وأمهاته حتى قيل يهرم من الرضاء تكي على ما ينكر كمن كرم مدنه yana haramta ta shayarwa ma ya haramu minan nasabi yadda aka samu bakwai a can nan ma za a samu bakwai din akwai na haranu ba'i ba'id khamsa zara'atin khalafa malik rahimahullahu wannan ya saba wa maliku Allah ya ji kan maliku wa man wafaqahu فقالوا لا فرق بين قليل a yi أنا أم فتشبه babu bambanci tsakanin ƙanƙanin sha da babban sha su ko suka ce ƙanƙanin sha ba komai amma babban sha to shi ne yake haramtawa sai ya kai sau biyar to amma mutum fita daga shigowa ba sai ka je ka ce aisha ɗaya ne ta ce mutum na zaune da a shi ah, ai malamai sun ce sai an yi hamsar da dara'ati take ne ko rafa'ati sai an yi waye sai an yi waye ce a'a ai maliku ya ce kai dai sha kawai a'a to ai ina hadisin da wani ya ce to je ka nemi hadisi ni ga tafiya ta kaga za ka shiga matsaba tun farko ka gudu ka ɗauki abin da ba shakka wai za wasalar labanu ilil am'a har nono ya je hanji walau masta ko da zuƙa guda ne wahida ma annar rasul sallallahu alaihi wasallam qala la tawrimul masatu wal masata ne massa ba ta haramtarwa da masata ne rawahu muslim eh, nan kaza akwai saddu zara'i an dubi ta saddu zara'i shi shikenan sai ce to gaskiya abin akwai shubha ko dai mun yafe ba za mu aura ba amma kai da kaga za ka aura kai ta aura hmm. kai kai kuma shekara nawa ake sha da yaro to shi shi ne ake magana sai shan da aka yawa yannan shekaru na yanzu sai lamba ta biyu ko da ka ce hatta kila ya haramu min arba'ati to shi kuwa na ce alƙa'ilu war rasulu sallallahu alaihi wasallam wal hadithu muttafaqun alaihi shi kenan kawai to sai a ina na tsaya ثم ذكر تعالى تصبح أمهات الحرم نعم وطار daga je ka ta shafawa ko can ita bai fai je tsakona ita to ta shi wai hujjar da ka je ka makale ne za ka tashi daga gare ta tsotsa shi ne masa masata ne za da yaro an yi samu nono a yi zuka yake kawai zo zo za kana daga nesa kana je na hadiyansa kuntas biyu umuwa haraman wa kara ci gaba wara ba ibo kuma lati fi hujuriku na mai nuna lagi wannan ɗan kaɗan wannan ba sai ku haɗa shi da wancan ba sun ma zakara ta'ala to wannan tashi mai mai kogar ku shiga in maimaita al-muharramatu bil musaharati fa qala wa ummahatu nisaikum fa ummul mar'ati fa ummu mar'atin rajuli uwar matar mutum muharramatu alaihi بمجرد أن يعقد على بنتها جزارا يقول رأولي ويل تصبح أمها حراما وقال وربا إبكم اللاتي في هجوركم فالربيبة هي بنت الزوجة إذا نكى رجل امرأة إذا ما تتأولي متن وبنى بها la yahillu lahu zawja az-zawaju min binatiha bai halatta yin auriyarta amma idan aka da. amma in ya kudura aure faqat ya daura auren uwar ya ce da an daura aure gashi can a baya kaka damana da shi to uwa ta haramta amma uwa in an ɗaura aurenta mutum ya ga ya ita ya fasa ya halatta idan a kada fakar walam ya bane fa innal binta ta hillu lahu li qawlihi yani min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum ai la isma wala haraja ko aure raba'ibu ko mai kishin mace za ta yi da yarta ne sai da Allah ya saurare wani hadisi sahihai ne idan na kan rajulu mar'ata idan mutum ya aure mace fala ya hillu lahu an ya tazawwaja ummaha dakhala bil binti aw lam da ita وإذا تزوج الأمة إن يأورئوا فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت شكرا أنقم koma gaba ɗaya. wa minal muharramati daga cikin matayen da suke haramta ce, musaharati imra'atul ibni irda bana biya am lam yabni ya tara daita ko bai tara daita ba ba liqaulihi ta'ala wa halailu abnaikum allazina min aslabikum ai laisa ibana bitabanni wa ba a yin ɗa bitabanni ka zabo ɗan wani ka rike ka ce ɗana ne ka haramtar da duk abin da ke gudana tsakaninka da shi kamar yadda ya haramta ɗanka ba a yi ma ta ka kaga wani yaro mai kirki ka ɗauke shi ɗanka ne komai da komai za ka yi masa komai ka yi mai yau bai halatta ba za ka yi masa komai da komai amma kana iya auren matarsa yana iya auren yarka yana ana iya dukkan komai ɗan taban ba ɗa ba ne ba أما الابن من الرضاعة من الرضاء أما شيك لا نشاعر فزوجته كزوجة الإبن من السلم تنا وانا أصلي سيقوم كما نذعوني لأن اللبن الذي تغذى به نون ليس هو السبب فكان اذا كالولد للسلم ومن المحرمات بالمصاهرة دادا ما تعدفك حرام تتعني سلكتا أيضا أخت زوجتي يرؤور متي فمن تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوج أختها يجي أورو يرؤورتا حتى تموت سيدين يرؤورتا موتو kana aure da kanwa shi kenan kanwa ta mutu auroyar kaga duk wanda zai rike maka yaya bayan yan ne au ya ta watanha watantahi iddatuha liqaulihi ta'ala wa an ta tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf fil jahiliyya fa innahu 'afwun بشرط عدم الإقامة عليه to abubuwan da ake fahimta a wa'annan ayoyi masu albarka tafin da yadda aka gane nafsin to sharhin ma ya gano haka na ga tare mu manakil jahiliya an haramtar da auratayyan jahiliya illa ma wafaq al-islam sai auren da ya dace da musulunci daga cikin wannan aure-aure wa khasatan azwajul aba'i fa zawjatul abi muharramatun alal al-ibni walau lam yadkhul biha al-abu wa talaqaha aw mata anha na biyu بيان المحرمات من النسب بيان وإن دفق حرمت تهني النسب وهي كم وهن سبع الأمهات والبنات والأخوات والأمات والخالات وبنات الأخ وبنت الأخت don mun riga mun yi bayanin wannan ayi na uku bayanul muharramat min ar-radai wa hunnal muharramat min an-nasab فالرضيع يهرم عليه أمه أم الرضاع المرضع مرضع له وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبنات أخيه وبنات أخته akwai na haru haza ka na raza in wannan shayarwar ta a haulai ne. amma ba da kuma bayan wata biyu fala ya haruma ijma'an irin ga maganan da ake da zama mutum da ya sha nonon maman shi ɗan nonon matar shi a wadansu ya haramta sai ga dai ka yattara saboda akwai rikita rikita Kama dai aure na nan ƙaunar wahida me ba kai magana a shekara biyu dai ko ni na ce wata biyu to ko na ce wata biyu mai da shi shekara biyu haulai ne ba shaharai ne ba ne ba ko nan mai aka rubuta to haulai ne ne daga ina nake wamra'atul eh, wasul eh, a ne na zangana imra'atul بني آه، آه، لو بيان المحرمات من المصاهرة وهن سبع أيضا زوجة الأبي بنى بها شيء أبو دين كنا أو لم يبني أم امرأته بنى ببنتها أو لم يبني بنت امرأته إرما تصفى وهي الربيبة إذا دخل بأمها وامرأة الولد ما ترضى من الشلب بنى بها الولد أو لم يبن بها وكذلك ابنه هكذا من الرضاعي duka wannan wa ukhtu imra'atihi haka yar uwar matarsa ma damat ukhtuha ta'tahu lam yufariqha bi talaqin aw wafatin wal muhassanatu to wannan shine kari da katangaggu minan nisa'i su ma sun haramta ai al mutazawwijatu qabla talaqihinna aw wafati azwajihinna wa inqida'i iddatihinna na san an baro an haru muta'addida amma dai duka ma abu ne mai sauki lam ya bane na biyar ko haka al-qurtubi bil ijma' ala anna rajula idha wadi'a imra'a in ya tara da mace bine kayan fasiki annahu tahrumu ala alihi wannan mas'ala ne ta haramta kan babansa وعلى بنه أكن تنفع وعلى أجداده وأحفاده ضد أن أوري باتشيني سينا شدا شيكم وكذا ابنه أي في عد المحصنات كتنغنغو من المحرمات بالسهر تجوز ما غني ما ne na har wanne na wai na ina bako shida nake ba na haru na shida nake ibon eh bai shiga na shida nake daga can shida na biyo kafa sai dai maganan ta ce taso ta yi kama da na bakwai amma na ce ko da ibn na shida ne sai ce dai in an yi kadimi da tafiri kaga fi adil muhassalati min al muharramati bis sihri tajawuzan kaga yayi kama da na bakwai amsar sai da shi kuma na bakwai din li hadisi ya haramu min al radai ma ya haramu min al nasabi wa huwa dalilul jumhur ala anna al ibni من الرضاء تحرم كما تحرم امرأة الابن من الصلب من تقديم تأخير أخي to shi kenan aya an gama duka gaba daya na shida naka wannan iri ne naka mai a na shida ko? na haka maka na shida to shi kenan in muka duba eh, mu a namu sai gari zaba ka ba fi adadin fi addil muhassanat ma'ana an samu ƙari kalle ne an samu ƙari kan wanda aka haramta katangaggiya da aure kaga mata aure ta haramta da mutum ba na gaga muharramatu ba ko bil musahara ne ma a nan wurin suka cusa ta cewar matar wani aikaka ta haramta ga mutum to shi ne aka ce a nan ta ɓangaren surkuta ne ta nan aka cusa ta matarsa ta haramta gare ka yanzu ne ya sunan wannan kai ne a ɗan ƙaramin ne eh? al'amiru ko to matansa ta haramta gare ka to nan gaba za a yi ta to haka saboda ta riga ta aure shi to wannan kaga ta haramta ne ta dalilin aure kaga sulkuta ne wato in an ɗauka ta jawwazin wannan za a ƙara wa sulkuta za su zama biyar ko ba hudu muka kirga ba to wannan za a iya ƙara su zama biyar min al-muharramati bis sihiri amma ta jawuzan halatar da ja'izi na haka aka yi na'am an yi na bakwai tuntune yanzu sai can gaba ko mai za a tarar wurin kwana za a tarar don haka nan ba alama ta kuna kafin ka ce kowai daya shida والسلام توبة قبري ba ka san dai motsin nan ban jamin da kace ba za ka kwarba ne karanta da ƙarfi ne? na ce ne karanta za ka yi a الربيع babu abin da kake karantawa ka kalla ne ka karanta da kyau karansu wanda farkon bai da farko bayan baka ya karanta farkon babu biyu gaba daya a abai can ƙarshe can ƙarshe muje muje karanto shi farra biyu ya harumu alaihi ummahu al-murbi'ai wanda ake shayarwa uwarsa ta haramta gare shi mai shayar da shi to me kake nema e duk wannan sun haramta gare shi ya'yar wacce ka sha nono a wurinta yan uwanta duk sun haramta gare ka gwaggwanninta gwaggwanni kaga annenta kenan um, kannan baban ta mijin nata sun haramta na kan haloli su ne ai yi wacce ta sha da kai ne mafi kanwata a uh, uh, uh, abinan kanwata a wurinka hmm? ale ba shi na kala ba wacce ta shayar da kai to mijinka kanwar mijinka ya take ai sai ka faɗi ko kai alhamdulillah rabbil alamin nam to shine alaikum assalam ha wa afadi a cikin na'unai na shida ai babu na biyar a cikin nasir ko a cikin naro ne na nawa naro na biyar hakal ƙordobi kenan eh? an ce hakal ƙordobi eh shi a yana zuwa ita sai kake magana ta ɗaya haka al-qurtubi al-ijma anna ar-rajula idza wati'a imra'atan ne kayan fasidin annaha tahrumu ala abihi wa ala ibnihi wa ala ajdadihi wa ahfadihi ba shi ne ba jikokinsa hafi hafada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 زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين